rashin kai akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Ina 'yan kasuwa ko da suke son su soma nasu kasuwancin. Ko kuma masu ƙaramin jari ko ƙananan masana'antu. Yau shirin zai bar ku saurari wata fira akan irin taimakon da hukumar raya ƙasa ta Amurka ta kai Najeriya domin masu ƙananan kasuwanci da masana'antu domin su samu taimako su masu ci gaba. Ga Ka gabatar mana kanka da kanka. Sunana Aminu Suleimanu Takuma na aiki ne da Nigeria Investment Promotion Commission amma na hedin wata department da ke aiki da USAID A ah, na fara aiki da su mako na guda hudu kenan amma na tare da nipc shekara goma sha shida kuma daga farko a takaice menene wannan bangaren ka na wannan ofishi yake gudanarwa ne wato kudi ce gwamnatin america ta kawo nan ƙasa saboda a taimaka ma 'yan kasuwa wanda za ka ga wani shi aikin yanka shanu yake ya gyara a yi packaging saboda a je a sayar wani manomi ne wanda za ka ga ya yi nomansa na kaman kankana ba zai samu inda zai sai da su ba saboda sun yi yawa to wannan kuɗi da aka kawo don a taimaka ma wato duk wa'anda suke 'yan kasuwan da suke states namu na nan daga lagos Oyo, Ogun, Oshun, Kwara, Niger, Kaduna, Kano da Katsina zuwa can Jibiya. A taimaka ma 'yan kasuwa ne saboda su iya gyara harkan, harkan kasuwancinsu su samu takaddan nan wanda ake kira bankable business plan wanda za su iya kaiwa banki don su samu ainihin kuɗin da za su yi harkan kasuwancinsu. To a zuwa yanzu waɗannan masu sana'o'in sun fahimci ku suna amfana da wannan shirin. Eh wato wannan abu an fara shi shekara ukun da ya wuce. Amma gaskiya a arewa ba san da batunta da sosai ba sai da muka shigo. Yawancin kuɗin da aka soma shashin can ƙasan kudu aka yi ta amfani da shi wannan saboda mutanenmu ba su ji batun abin da wuri ba balle su nema a taimaka musu amma da muka zo muka shiga wannan abin abin da na yi shi ne sai na tafi duka jiyoyin da na gaya maka sai da na tafi na je na ga da gwamnonin da 'yan kasuwan to amma alhamdulillah kamar gwamna da na katsina da na kaduna da na kano da na niger har na kwara duk kowa ya kawo kukansa da irin taimakon da suke nema a yi mawa 'yan kasuwancin nasu in ka dubi niger state shi governor abubakar sani bello daga ranar da na so mai mai magana ya ce shi ga kasuwancin da yake son a taimaka mawa kasuwanci iri-iri har guda goma sha hudu kuma cikin wa'annan kasuwancin da ya bayar a taimaka ma allah ya taimaka muna da guda hudu da suka yi nisa kaga ɗaya akwai inda ake ce ma makwa da da aka sayar ma wani wani alhaji abubakar magaji shi ya saye shi to yanzu muna aiki tare da shi saboda ya samu kuɗin da zai ci gaba da tafiyar da kasuwancinsa akwai wa'anda kaga kamar inda ake daka sakwara wannan gari ne mashin ne suke nema wanda zai yi garin doya saboda a dinga sakwara da shi jahin kaduna ba da dadewa ba aka turo mana kasuwanci iri guda 20 shi ma mun fara tafiyar da alamarin yanzu a abun nan namu katsina sun turo mana wato abin da nake so na gane ko mutane su gane shin mutum yana son cin gajiyar wannan ya nuna da sai idan gwamnatocin jihohin ne suka turo sunayen mutane ko sana'o'in sannan kuke karba a'a wato abin da ya sa muka sa gwamnoni a ciki saboda idan gwamna ya ce zai in kuka yi mu za mu taimaka da abu kaza za ka ga cewa ya fi mana sauƙi misali a katsina duk wanda ya taso ya ce zai yi abu kaza kuma ba yi da filin nan da zai yi harkan kasuwancinsa gwamna ya ce zai ba da fili to kaga irin wannan duka dai in ka duba taimako ne akwai taimako daga bangaren mu akwai taimako daga bangaren gwamnati shi kuma dan kasuwa in ya ga taimako daga bangaren gwamnati ya ga taimako daga bangaren mu zai fi samun kwanciyar hankali ya yi sana'ansa nawa amurka ke bayarwa tallafi ga wannan shirin shine sun ba da miliyan goma sha biyar na dala don a taimaka ma masu sana'a na kasuwanci dalili takarda ba za ka iya zuwa banki neman kuɗin da za ka yi kasuwanci da shi ba sai idan kana da takarda wanda zai nuna idan abin da in ka karba ga 'yan da za ka yi da shi ga abin da za ka samu don ka biya saboda aro za ka yi daga banki to wannan takarda da bature ke kira bankable business plan shine wannan kudin da gwamnatin america ta bayar ke taimaka mu to kaga shekara uku da ta wuce ana ta yi amma gaskiya a nan bangaren mu arewa ba ji da batunsa sosai ba shi yasa muka ce to bari mu bi duka daga kudin har zuwa bangaren mu na arewa duk abin da ya rage mai rabo zai samu yanzu ta kuma kamar tun da ka ce da katsina kamar da katsina a ciki kamar a ce akwai mutum a jibiya da zai ji wannan hirar yana so ya amfana mm. yaya zai yi ko kuma ko wani abargu a jihar neja mm. mai son amfana da wannan mm. ya zai yi amfana alhamdulillah ah, na ji daɗi da ka ce jibiya saboda ni na je jibiya na je na zona da 'yan kasuwa yadda nake maka magana yanzu akwai kamfani guda ɗaya wanda shi abin da yake nema ya gina shine store wanda idan manomi suka gama tunda sun ce in sun yi sun gama wasu rubewa suke don ba sa iya sayarwa shi store ne yake nema ya gina a wajen store irin wanda za su iya ajiye tattasai a tarubu albasa kankana da sauransu zai saye daga hannunsu saboda manomin a biya su in ya so a lokacin da in ba lokacin kamar tattasai ba ne ko lokacin tumatiri ba ne kasan yana tsada a lokacin nan zai iya fitar da shi ya tafi ya je sai da su saboda haka akwai uh, ofishin sweden a kowane state a ƙasar nan hmm, wato hukumar nan ta kula da matsakaita da ƙananan sana'o'i yawwa to su ma muna aiki da su su kuma aikinsu shine yanzu sai su zaga ko kuma manomin da in suka ji irin wannan yanzu suna nema in suka tafi can suka same su suka ce su ma suna neman su amfana kaga za su karbi duk takaddun da abubuwan da za su rubuta a kansu sai su turo mana abuja in kuma suka turo mana mu sai mu dubi takaddun in ta yi sai mu san inda za su samu kuɗi in ba ta yi ba sai mu nemi wato abin da ake kiran business development service provider su sai su dubi takardar su gyaggyara abin da za su gyara sai mu taimaka ma manomin malam aminu nan za mu dasa aya sai wani lokaci mu ci gaba To jama'a madadin bakon namu Malam Aminu Suleiman Takuma da wakilinmu Nasiru Adamu Ilikaya da da Diodune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa kasance cikin ƙoshin lafiya. kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.